daga nan sai littafin dariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdussalam bali za mu tashi a shafi na 234 an ga wajen? 234 fadlul hilmi wasafi wa kadmil ghai wato falalar haƙuri da yafiya da kuma danne fushi an fahimta ki zama mai haƙuri ki zama manto mai yafiya ki zama manto mai danne fushi su. Matsala ta farko mala yace kazmul ghaizi wal afu min sifatil muhsinin danne fushi da yafiya yana ɗaya daga cikin siffofin masu kyautatawa kusan kuwa kyautatawa martaba ne da take saman mai sai sama da imani an fahimta Allah yace qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra waɗannan su mummunai yayi magana ne akan mummunai cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin sai ce su waye muttaqin sai ce su ne alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra su ne waɗanda suke ciyar dukiyansu a lokacin farin ciki da lokacin bakin ciki sarra ana zaune lafiya sarra ana cikin damuwa an fahimta tana cikin damuwa za ta yi alheri tana cikin bakin ciki ma ba zai hana ta yi ta ba wal kazimin al kuma suna danne fushin su bata musu rai sai su danna zuciyar su kasarama wal afina anin nasi kuma su rika wata ma yafi wa mutane wanda suke musu ba daidai ba sai su yafi ina fata muna fahimta har ila yau ɗazu shi ma na saurari wani karatu na wani daga cikin malamanmu na ƙungiyar izala shi ma yana magana akan yafiya amfaninsa da falalarsa ya ce wani babban mai kuɗi a nan najeriya an fahimta ya ce ya zo ya same shi ya ce akar makallau ina cikin damuwa ina cikin bakin ciki da ya faru ya ce ina bin mutane bashi yawan bashin ne ba a biya ni ba kuma nake ta damuwa akan abin wanda adadin kudin ya sai miliyan 276 miliyan 276 yake bi bashi da wannan kalmar da wannan lafazin malam bai wani ɓata lokaci bai ce ka ce ka yafe musu kawai haka ya ce ya ce malam ya ce sai ya shiru <laughs> ya ce eh, ka ce ka yafe musu ya shiru ya ce na yafe musu malam ka yafe ya ce ya yafe ya koma gida ya ce yana zuwa gida sai a wani gida suka shi a kasuwa miliyan 400 ya siya gida da ya siya gidan nan miliyan 400 ya ce da kwana biyu da siyan gidan da kyar aka zo ana roƙon shi ya sai da gidan miliyan 600 ya kira malamin yana gaya masu ce to ka gani man taraka shi allallah lillah wa da wallahu khairan wato ko kun gane wato akwai wasu abubuwa na fada'il da kullum takan faɗa mana cewa mu mukan manta ne gaskiya tsakani da Allah ina fata muna fahimta kamar misali a kamar istighfarin can da muka yi magana ai dama ce yanzu kaman addu'a idan za mu sa kaya muna yi annabi ya ce fa duk wanda yazo zai saka rigarsa sai ya ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha as-sawba min ghayri quwwa minni wala quwwa wasu abin da annabi faɗa hadisin gusi na cewa gufira lahu fa ma ta kantan mai zambi rigacci in zaki saka an gafarta miki yanzu muna amfani da dama da muke da ita na in za mu sa riga a gafarta mana zanubai to muna manta ne muna da mantuwa shigowa masallaci yin kulhuwar lahu so goma gina miki gida a aljanna to duk mu manta shi yasa muka ce cewa duk dai akwai abubuwa da yawa da za ki kalla maganan koronan nan an fahimta likitoci Allah ya saka musu da alkhairi suna ta kokari suna bincike suna kaza amma abin da muke tuna mu kanmu shine Annabi sallallahu alaihi yana cewa duk wanda yazo zai fita daga gida yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Da ake ne fa zai faru za a ce ku fita wa uqita ba ba an tsare ka an kare ka daga duk wani abu fa corona wanda zai wannan addu'ar yana shakkin corona ta kama shi annabi ne kuma ya faɗa fa mutane nake ba ku aiki amma fa in kai addu'an kike sai ki hada da sa face mask dan nisantan inda ya kamata a nisanta kuma kin fito weekend haka ya kamata mu ga abinda likitoci suka faɗa ko mu aiki da abinda Allah sanar ya faɗa. kun gani to amma ba ma yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yafe mu wanda yake da nauyi ko kaza Allah ta'ala ne zai masa wannan wala abin da ibin mamakin ma ni a cikin maganan malamin ne ma kawai fi bani dariya Suna na yi dariya wai yana fata masa bici to kai aka yi ka ba su bashi haka ko koya aka yi yawa haka kawai ce ka ce kawai ka yafe musu <laughs> kun gani Allah ya mana jagora wala ba zan iya iya tuna sunan malamin ba na son in faɗa sunansa amma na gan tare da malam Nasir Bandu shi ke ja masa baki sai karanto masa aya ma a lokacin na'am malamwa ok malam abbas ba na jin abbas jiga ne ana sa abbas jiga ko kun kalla bidiyon ne ku abbas jiga ne ko yawwa ok ga shi nan ma a jikin bidiyon ni da zo na ganshi wallahi a lokacin da na ga wancan na shi abokin nawa a lokacin da ga wannan saboda wani lokaci ba a samun leƙawa ne an dawo sallan asuba kila kafin a dan yi karatu da a dan lalleka a gani me duniya take ciki <laughs> har na ga wata ita ma na santa Allah ya mana jagora na ita tana ta aikin alheri na eh sai ka me tuno da ne? ok za ka cina da abun a ki tsakaninki da Allah wallahi da zuciya dai zaki manta kuma in kika tunan ma sai ki ma Allah godiya ki roki Allah da wannan abu ya Allah wance da zai kaza akan ta in zai kaza Allah ka biya min bukata ta saboda wannan abin da nayi mata shikenan wallahi kin samu dama an gane ko ku daina zuwa da wayan kuna basu su yara da waya ai ba za su taba zama haka ba saboda haka idan kai aikin alkhairi za ka yi tawassuli da aikin kuma Allah biya maka bukatar ka an fahimta kistar mai istighfarin nan ya burge ni kwarai da gaske an fahimta abin ya burge ni sosai Allah ya samu cikin masu istighfari to shine sai Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbul muhsinin ko Allah yana son okay afwan sai ce masu kuma yafe wa mutane sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah ta'ala a wani wuri Allah yake cewa la'afuwa afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin ki zama ki haƙu ki riko da haƙuri da yi umarni da ainihin wato abin da yake mai kyau shine abin da aka sani yana da kyau Allah ki kai gabarin jahilai don da zai zage ki misali shi jahili ne ka da ka san sama ta zo ta zage ki ke dan kaza ki? ke ashe to da ke akan ta wa jahili an fahimta wasu a cikin suna tuki wanda ya za miki tuki na ganganci ko wata sai ka zaka za ka wani zagi ba kuma ya da shi shi jahili ne da yake wannan an fahimta wa arid jahili an gane ku قال تعالى ونور الله يتي والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم واتو سوم مني سوني waɗanda suke nisantan manyan zanibai suna kuma nisantan alfasha an gane Allah ya ce wa idza ma ghadibuhum yaghfirun sannan idan an bata musu rai an fusata su suna yin gafara mana suna yafewa su din ne ya gafiruna wato sai su yafa abinda aka yi musu na katancin ko na laifi mas'ala ta biyu malam yace raddul isa'ati bil ihsani min sifatis sabirina zawil hazzil azim mayar da mummuna ko mayar da kyakkyawa bisa mummuna na daga cikin siffofin masu haƙuri wanda suke da babbar rabu ma'ana an miki mummuna ke kuma sai ki mai da mai kyau ina fata muna fahimta an miki mummuna sai ki mai da mai kyau qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wallahi ki sani mai kyau da mummuna ba za ta taba zama ɗaya ba ai abu mai kyau mai kyau ne mummuna kuma mummuna ne ba a canza wa tuwo suna ko ya ce idifa abin yi ya ahsa tun kuɗe mummunan da aka yi miki da mafi kyawu ya fata an fahimta da mafi kyawu tun kuɗe wannan mara kyan da mafi kyawun hali mafi kyawun ɗabi'a mafi kyawun magana ita zagin ki ta yi ke kuma ki maida mata da magana mai kyau haba yar uwa ki yi haƙuri yar uwa ta shikenan kin ma ce mata yar kuma sannan kin gaya mata magana mai laushi mai sauki kin gani ya Allah ta lace idan kika yi haka ba, kin san yi yake faruwa yace fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun wallahi zaki ga wadda tsakanin ki ta kiyayya ce daga gaba wallahi sai wannan kikkiawar taki ta rikidar da ita ta koma ka annahu waliyyun hamid ka zama kamar wani irin masoyi yake ce majibinci al'amarin ki mai kaunar ki ku zama tukun ɗinke kun zama dauri ɗan tsiyamar dauri ki ji ya zaɓa kuke yi amma yanzu kuma kuna soyayya ne kamar yadda sabai da yawa sun jawo annabi haka da duk duniya ba wanda muke kin jini irin ka ba ma son kowane gari irin garin ka Madina amma yanzu duk duniya garin Madina muke ji yafi ko ina kai muka fi so kaza kaza saboda kyakkyawan mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su malam ya ce irin wannan ɗabi'a wanda za a miki mummuna ki mai da kyakkyawa to ba kowa ake ba ba sai yan VIP VIP suke samu mutane VIP a wurin Allah su waye gashi Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wallahi ba wanda yake samun wannan matsayin sai masu hakuri da yake nan sai cewa ma yulqaha illa zu hazzin azim sai waɗanda suke da rabo mai girman gaske VIP kenan Allah ya tsaya mu cikin su za mu ƙara ƙwaya ɗaya shi ne alhulama'u yuhibbuhumullah malam ya ce masu haƙuri Allah na son su masu hil masu tausasawa dawa tirmidhi wa qala hasanun sahihun ibn abbas Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne mai kyau ingantacce daga Abdullah dan Abbas annan Nabi sallama qala li ashajj abdul qais Nabi yace wa ashajj inna fika khaslatayn lallai kai akwai wasu dabi'u a tare da kai a jikin ka yuhibbuhum Allah da Allah ke son su ku ji fa Allah na son wayannan alhim wal ana shine haƙuri da kuma bi sannu a hankali ana shine rashin gaggawa bi sannu a hankali Allah ta'ala ya dace da mu